Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu agogon GMT da Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita goma sha shida. Karibullah Abdulhamid na Madobi. To masu saurare barkanmu da warhaka ga kanin labaran. A cikin labaran za ku ji cewa babban hafsan sojin Najeriya ya karbi wata tawaga daga kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da Sanata Natasha na tsawon watanni shida kwana guda bayan da ta gabatar da korafi na zargin cin zarafi a gaban zauren majalisar. Shugaban mulkin sojin ƙasar Gabon ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takara a zaben da ke tafi. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na gudanar da wani taro a Brussels domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da kuma taimakawa Ukraine. To yanzu kuma ga labaran B da B. Babban hafsan sojin tsaron Najeriya janar Christopher Musa ya karbi bakuncin wata babbar tawaga daga kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso don taimakawa wato tattaunawa akan hanyoyin ƙara inganta tsaro a tsakanin kasashen ta hanyar amfani da dabaru na musamman da bai shafi amfani da ƙarfin soji ba. Ga wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. Wannan na ƙara tabbatar da cewa ya zama dole kasashen su haɗa kai don samar da tsaro ba tare da kallon wasu bambance-bambance da ke tsakanin su ba. Ga abin da shugaban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Janar Christopher Musa yake cewa. musamman na ji daɗin wannan taron da muka samu yau kaga dama mutane na ganin cewa ba mu haɗa kai a cewa sun bar ecowas ba mu tare na ce ba haka ba ne kaga zuwan su nan ya nuna cewa ko shugabannin su da ke can sun san kuma sun tabbatar cewa ya kamata mu yi aiki tare hakan na nufin za a rage karfin soja a mai da hankali kan dabaru na yaƙi ba tare da ƙarfi ba ke dukkan su za su tafi tare amma soja kaɗai ba zai iya kawo zaman lafiya a wannan ita kaɗai ba ga kuma abinda jagoran tawagar kasashen nijar mali da burkina faso janar aime b simpore ya bayyana kamar yadda za ku ji a fassarar kalaman nasa visit d'étude qui doit nous permettre nigeria tana yaƙi da ta'addanci shekara da shekaru don haka tana da masaniya kan abubuwa da yawa nigeria tana da experience nata wanda wani zai iya zuwa ya koya mai yawancin abubuwan da aka yi a nigeria ya samu tasiri akan yaƙi da ake yi kan 'yan ta'adda koya ya ƙararru ke kallon wannan yunƙuri ga abin da mai baiwa cds shawara kan yaƙi ba da karfin soja ba honorable aliyu ibrahim gebi yake cewa za ta haifar da zaman lafiya za ta haifar da fahimta za ta haifar da adalci za ta kara dankon zumunci da soyayya tsakaninmu da yan uwa mutane da dama sun nuna jin daɗi kan ci gaba da haɗin kai don tabbatar da tsaro da ake samu tsakanin ƙasashen muhammad sani abubakar abuja rfi hausa To ana kuma bayanai daga bukuyum na jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa akalla 'yan sa kai sha biyu ne suka rasa rayukansu yayin wani artabu su da 'yan bindiga. Wani mazaunin garin Adabka inda lamarin ya faru mai suna Musa ya yi wa Faruk Muhammad ya bo karin bayani. Mutum goma sha biyu ne, na asibiti. To da sun ka zo da karfe bakwai na safe sun ka tara hanya suna ɗaukan mutane. To nan ne daɗa ɗan sa kai da sauran jama'an ka hito an karfa masu. To nan ne Allah waɗanda cika ɗan wurin halbe-halbe da su. Mutum goma sha biyu. Mutum biyar na asibiti. Sai sauran masu ƴan raunuka ga hannu hakan ganan da ƙahu. To mutum goma sha biyun kaman ‘yan sa kai ne kawai koko akwai mutanen gari. ai ya sa kai ni mutanen gari mutanen ƙasa. to amma ya aka yi musayar wuta suka yi koko da a'a sun masayan wuta an kai amma sai da sun ka kwanta ma 'yan sakan ba su da su ba sai sun ka su to nan ne an kai ta dauki ba daɗi da mm. wuta nan ne an kashe waɗannan mutum goma sha biyu an kawo biyar rauni su ma an taɓa su ko yanzu akwai gawa mutum uku na nan daji nasu bayan waɗanda sun ka ɗauka. wani mazaunin garin adabka mai suna musa kenan a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya majalisar dattawan najeriya ta dakatar da sanata natasha akpoti oduagen na tsawon watanni shida dakatarwar ta biyo bayan shawarar kwamitin ɗa'a na majalisar sakamakon abin da ya ce na ta karya dokar majalisa da aka yi wa gyara a shekarar 2023 duk da yunkurin wasu sanatoci na ganin an rage yawan watannin da za a dakatar da ita amma mafiya rinjaye sun amince da shawarar kwamitin a nan kuma Allah ya yi wa guda daga cikin manyan malaman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna Sheikh Hassan Sa'id Jingir rasuwa sakamakon rashin lafiya Sheikh Sa'id Jingir na daga cikin manyan malaman kungiyar da suka kwashe shekaru 40 suna karantarwa a matakai daban-daban A nan kuma jami'an tsaro a Difa na jamhuriyar Nijar sun kama ɗimbin jarkoki shaƙe da man fetur da aka yi yunkurin kaiwa 'yan bindiga cikin wata mota ƙirar Toyota. Sojojin sun miƙa man da yawansa ya kai lita 1,750 ga mahukuntan yankin. Wato mahukuntan yankin Maino Soro yayin wani biki da aka shirya a jiya Laraba. Hassan Bello dan fafatukar kungiyar farar hula a yankin Difa ya yi tsokaci a kai. Kun san kasar Difa tana fama da harkar ta'addanci na kungiyar Boko Haram da ma masu bandi ire-ire da yawa. Wannan kamu da soja suka yi wannan babban nasara ne tunda ya yanke ma kungiyoyin ta'adda wannan su da yawa da ba samu aka kai musu ba. Kenan wannan ya rage musu cikin taimaka musu da ake yi kuma zai kawo musu cika ciki aikin da suke to dangance da wannan mun ji daɗi kuma muna jinjina ma jami'an tsaro su ci gaba da wannan aikin kuma su ci gaba da sa ido ba masu kaɗai ba hatta talakoki su ba su goyon ba kowa ya sa ido dangance da ayyukan da ƙungiyoyin ta da suke yi kenan a na jihar Difa. Nasara ne babba cikin yaƙi da ake yi da wayannan mutane musamman mayan da Boko Haram da su da waɗansu ire mutane masu kama da su wanda suke aiki a sha jihar kenan kenan wannan nasara ce ga jami'an tsaro kuma ga nasara ce ga al'umma gaba ɗaya na jihar hassan bello ɗan fafutukar farar hula a dipa Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris debi itino wanda ya lashe zaɓe a shekarar da ta gabata ya tabbatar da mulkinsa daga gagarumin rinjaye a majalisar dattawa. Bayan gudanar da zaɓe na 'yan majalisu, shugaban ya kuma naɗa wasu daga cikin 'yan majalisu wanda 'yan adawa suka bayyana shi a matsayin zaɓe marar inganci da sahihanci. Uzairu Altine wani mai bibiyar lamarin ƙasar ta Chadi ne ya mana tsokaci a kai. lalle ya naɗa su amma jan naɗawa kaga wasu 'yan fati ɗin shi ne kuma wasu abokan ƙawancen fati ɗin nashi ne to kenan ka gani su 'yan siyasa amma da saniyar ware domin lalle ba su je suka yi zaɓe ba dama kuma shi masara jagora nasu ya ce ba za ya zuwa zaɓe ba to gare ni lalle ina tsammani an yi kuskure kaɗan fanni biyu na ɗaya su ma 'yan adawa musamman fati ɗin na masara da bai je ba ya shiga cikin harkokin zaɓe na biyu kuma shi ma shugaban ƙasar watakila dawa ga ya kamata a ce wata hausa a ce wadda za ta bashi domin daidai jawo 'yan adawa to amma dama ya haɗi tun da aka yi zaɓe na kwanakin baya da ya ce lokacin lokacin rikon kwarya ya kare kenan duk wanda za a naɗa waɗanda suka yi kamfen uh, ne na fati ɗin shi koko wanda suka kama ma fati ɗin shi ne ya ci iko a kaga haka ɗin ma ta faru a ƙasar kemeru zaɓe wancan da ya shure a nan kuma shugabannin ƙasashen ivory coast da ghana alasan watara da john dramani mahama sun buƙaci ƙasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar nijar kan su koma cikin ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ecowas bayan kammala ficewar da suka yi a jawabin da ya gabatar ga al'ummar ƙasar a yau da take cika shekaru 68 da samun 'yancin kai Shugaban Ghana John ramani Mahama ya bayyana damuwa kan rikicin da aka shafe shekaru ana yi a garin Baku na kan iyakar kasar da Burkina Faso. Inda ya buƙaci al'ummar yankin su rungumi zaman lafiya mai ɗorewa domin ci gaban 'ya'yansu. Ga kaɗan daga cikin jawabinsa. Al'ummar Baku da wasu yankuna lokaci ya yi da za ku rungumi zaman lafiya mai ɗorewa. ‘Ya'yanmu na da hakki su gaji ƙasa mai zaman lafiya. inda za su cimma muradansu ba inda za su rika gamuwa da munanan alkaba'i ba suna da hakkin gadar kasa inda kasuwa ke ci ba kakkautawa ba dai wadda ake samun tankiya da rigingimu ba sun cancanci su gaji makarantu da ake koyarwa amma ba tashin hankali ba kada da rabuwan kawuna da rashin yarda da juna da nauyin asarar da muka tafka su shammace mu mu ba da dama domin zaman lafiya wannan ba kira nake cewa a manta da abubuwan da suka faru a baya ba san ba haka ba kira ne na a jingine su shugaban kasar ghana john ramani mahama To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban mulkin sojin Gabon, Janar Bryce Guema ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugabancin kasar mai arzikin man fetur ta yankin tsakiyar afirka wanda aka tsara gudanarwa ranar 12 ga watan afrilun shekarar 2025 hawa haliru gongozo ta hada mana rahoto shugaban rikon kwarya na gaban janar ingema wanda ya jagoranci juyin mulki a kasar a shekarar 2023 yayin taro da magoya bayansa a babban birnin kasar ya ce bayan duba na tsanaki kan kiraye-kirayen ya tsaya takara yayin ke shawarar fitowa domin fafatawa amincewa da shi a zaben kasar mai zuwa. Sanarwar tashi na zuwa ne bayan majalisar kasar ta amince da sabbin dokokin zaɓe a watan da ya gabata da kuma yadda za a gudanar da zaben kasar. Ingema wanda shi ne shugaban dakarun tsaron fadar shugaban kasa ya jagoranci hambar da gwamnatin Ali Bongo wanda iyalansa suka shafe tsawon shekaru hamsin da biyar suna shugabanci a kasar a wani yanayi da 'yan kasar ke ganin ya gaza tare da sakaci wurin jefa su cikin rikice-rikice. Gabon wadda ke biyayya ga Faransa a baya mambaci a kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC kuma ta bi sahun Mali da Gini da Sudan da Burkina Faso da kuma Niger waɗanda aka ayyana su a matsayin kasashen duniya da suka fama da juye-juyen mulki a cikin shekaru hudu da suka gabata al'amarin da ke tayar da hankulan shugabannin Afirka. sojoji sun yi wa gidan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko rick mashar kawanya bayan rahotanni sun tabbatar da kama wasu jigajigai da ke da kyakkyawar alaka da shi kamar yadda mai magana da yawun shi ya tabbatar to labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international Shugabannin kungiyar kasashen Turai na gudanar da taro a Brussels domin tattauna batutu wanda suka shafi wato tsaronsu da kuma yadda za su taimaka wa kasar Ukraine. Wannan taron na zuwa ne bayan Amurka ta dakatar da tallafin makamai da kuma agajin da take baiwa kasar. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugabar gudanarwar kungiyar Ursula von der Leyen. This is a watershed moment for Europe. Wannan lokaci ne mai matukar mahimmanci ga Turai, haka kuma Ukraine na cikin kasashen na Turai. Turai na fuskantar haɗari ƙarara, saboda haka ya zama wajibi Turai ta shirya domin kare kanta kamar yadda ya kamata mu shirya Ukraine ita ma domin kare kanta. da kuma neman zaman lafiya na dindindin. Muna buƙatar zaman lafiya wannan shine dalilin da ya sa na sake gabatarwa da shugabanni shirin sake samarwa turai makamai. Um, shirin sake samarwa turai makamai zai ciwo biliyan 800 ta zuba jari a bangaren samar da makamai. Zai baiwa kasashen da ke turai damar zuba jari a bangaren tsaro. da kuma ba da damar zuba jari a bangaren kare makaman Ukraine. ko kuma sayan makamai da za a baiwa Ukraine. or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. Shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a nan kuma shugaban amurka donald trump ya sanar da abin da ya kira gargaɗi na ƙarshe ga ƙungiyar hamas game da sako dukkanin yahudawa da ake tsare da su a gaza inda ya wa shugabannin ƙungiyar da su yi gaggawar ficewa daga yankin shamsiya haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya gargaɗi hamas da ta ɗauki wannan barazana ta trump da muhimmanci sai dai hamas ta bayyana gargaɗin a matsayin goyon baya ga gwamnatin netanyahu da kuma kaucewa sharɗan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka rattaba wa hannu ƙungiyar ta nanata cewa hanyar da ta fi dacewa wajen musayar dukkanin fursunonin ita ce sake zama a mataki na biyu domin cimma wata yarjejeniyar a halin yanzu falastinawa a gaza na fama da tsananin yunwa yayin da isra'ila ta hana shigar musu da kayayyakin abinci kasashen faransa da jamus da kuma birtaniya sun bayyana halin da ake ciki na jin kai a gaza a matsayin wani ibtila'i inda suka buƙaci isra'ila da ta dakatar da katse hanyar isar da kayan agajin da mutanen wannan yanki ke bukata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ana samun ƙarancin man fetur a gaza saboda katse hanyar shigar da kayayyakin bukatun yau da kullum da isra'ila ta yi wanda aka danganta shi da keta dokokin jin kai na duniya Kasar Faransa ta ce taimakon bayanan sirri da za ta baiwa Ukraine ba shi da alaka da dakatar da bada bayanan sirri da taimakon tsaro da Amurka ta yi a baya-bayan nan. Ministan tsaron Faransa Sebastian lakonu shine ya faɗi haka, amma ya bada wato ya tabbatar da cewa dakatar da tallafin Amurka ga Ukraine zai yi mata illa. matakin da amurka ta ɗauka na wato dakatar da bayanan bada bayanan sirri ga ukraine na cikin yunkurin matsawa shugaba volodymyr zelensky domin ya bada haɗin kai a tattaunawar tsagaita wuta tsakanin su da rasha to labaran kenan a halin yanzu To madalla yanzu kuma ga Shamsiya Haruna ta shigo a labarin wasanni. Shamsiya barka da shigowa. Na gaishe da Karibullah na Madubu barka da aiki. To me ake ciki a duniyar ta wasannin? Wato wasan jiya tsakanin Liverpool da PSG inda ita Liverpool ta sha da kyar a hannun PSG kasan ajiyan mm. ah, da ciɗe mai ban haushi a birnin Paris. gasar cin kofin zakarin turai kenan to kocin kungiyar an slot ya ce dole fa su yi shiri na musamman yayin da za su karbi bakuncin kungiyar a filin wasa na anfield wato kan duk da samun nasara eh, amma sai an kara suka sha ya ce yadda tawagar psg suka so su yi wasan kura da su mm. kafin su samu su zira kwallo ɗaya tilo din nan ya nuna musu cewar sai sun yi shiri na musamman idan har suna son kwacewa a hannun su wato su waɗannan 'yan ƙungiya ta faransa kenan mm. domin su tsallaka zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar cin kofin na akwai jan ba na kaɗan batun da jiyan nan fa da kyar suka sha a hannun psg to a nan kocin bayer leverkusen ne zabi alonso ya ce kungiyarsa ita ma fana buƙatar jajircewa sosai don tsallakewa zuwa matakin dab da na kusa da na karshe na gasar zakarin turai bayan da abokan hamayyar su wato bayan munich mm. ta jamus kenan suka doke su da ci uku babu kuɗi a jiya larabar kocin ya ce ba ƙaramin abin al'ada. al'ajabi za su yi ba kafin su tsallaka <laughs> zagayen na gaba tun da kaga an musu uku da ai kamar mafarkin ne sai dai in wani tsafin za su yi <laughs> to kocin baya Vincent wato baya baya Munich kenan Vincent ya ce baya shakkar yan wasansa a zagaye na gaba tun da dai sun riga sun ajiye maki mai dan gwabi gwabi hmm. to anan hukumar kwallon kafa ta Faransa ce wato LFP ta dakatar da kocin Lyon Paulo Fonseca kenan na tsawon watanni tara biyu bayan aran gama da alkalin wasa Benoit Milot a wasan da kungiyarsa ta doke brest da ci biyu da ɗaya a gasar likuwan ta baya bayan da suka yi kenan mm. cikin sanarwar da hukumar ta fitar ta ce za a hana fonseca shiga filin wasa da ɗakunan hutu na 'yan wasa da kuma shiga duk wani aiki na 'yan wasa lokaci ko bayan wasanni har zuwa ranar 30 ga nuwamba kenan an nuna wa um, wato shi wannan alkalin wasa ko kuma ce koci jan kati kai tsaye bayan a lokacin wasan da Brest din saboda abin da hukumar ta kira yi wa alkalin wasa barazana ya karbi hukuncin sa ai tuni suka yi waje da shi kasan tunda an daga masa jan kati wato kati dole zai fice daga filin wasa zai tattara ko matsayin eh, shi ba sai dai Leon ta ce an yi saurin sanya wa shi kocin nata takunkumi inda ta soki matakin tare da cewa akwai dalili da ya sanya aka hukunta shi wannan koci hmm. domin tana ganin dakatar da shi fa bai kamata a ɗauki wannan hukunci hukunci mai tsauri a kansa ba to a gasar europa league da za a yi a yau akwai wasa tsakanin az alkamar da tottenham hotspur kenan sai fcsb da za ta karbi bakuncin lyon inda fenerbahce za ta karbi bakuncin rangers manchester united za ta yi tattaki zuwa gidan real sociedad sai athletic club da za ta yi tattaki zuwa gidan as roma ajax da frankfurt sai bordeaux da kuma olympiacos da za su haruna sosai To hawa hallar gwangwazo ta shigo mana da tilin jaridu. Barka da zuwa. Barka da aiki karibulla. To jaridun Daily Trust, Premium Times, The Punch, The Nation mm. waɗanda duka ake wallafawa a Najeriya sun rawaito labarin da ke cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da sanata na tashi a Oduhan mai wakiltar kogi ta tsakiya na tsawon watanni shida mm. bayan da kwamitin ɗa'a na majalisar ya bayar da shawarar hakan bisa dalilin cewa ta karya doko aikin majalisar a ci gaba da rikicin kasan da ya barke ta da sanata wannan ta sosai kuwa kan zargin da take yi wa shi shugaban majalisar kenan na neman yin lalata da ita to akwai abubuwa bakwai da kwamitin ya bayar da shawara wato yanke su kan Natasha to alasabo mana miji to na ɗaya dai shine dakatarwar na tsawon watanni shida sai kuma kafin ta dawo majalisar bayan shafi wannan watanni shida na dakatarwa to sai ta turo ta cinye wa'adin kenan sai ta turo to wasikar neman afuwa ga mm. majalisar mm. sannan kuma dakatarwar san za ta fara aiki daga yau shi daga watan maris nan take ta fara kana za a rufe ofishin ta sannan za ta bayar da dukkanin kadarin gwamnati da ke hannunta mm. sannan za ta kaurace wa shiga majalisar kasar na tsawon lokacin dakatarwar kana za a dakatar da albashinta da alawus alawus tare da janye jami'an tsaronta kwamitin ya karkare da cewa sanata natasha ta aikata dukkan laifukan da majalisar ke zarginta da suka hada da rashin da'a haka zalika ta gaza bayyana wato bayyana gaban kwamitin domin kare kanta to ban sani ba ko ita ta yi martani a tuni fa tashi ta yi martani da cewa zalunci fa ba zai taba dorewa ba kafin ta fice daga majalisar a zaman na yau to ita kuma jaridar su lesbis da ake wallafawa a najeriya ta rawaito cewa babban kotun tarayya da ke lagos ta bayar da umarnin kwace kuɗi dala miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da shida ɗari da saba'in da biyar da ake zargin na da alaka da badakalar kuɗi na tsohon gwamnan bankin Najeriya Godswill Akpabio ko kuma na ce Godwin Emipele. Manya-manyan kuɗaɗe ne waɗannan. Sosai kuwa to mai shari'a a kulle Faji da ya jagoranci zaman kotun yau Alhamis a kokarin da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar ta annati ta shigar na hmm. cewa an fitar da kuɗin ta hanyar da bata dace ba a don haka dole ne a mayar da su hannun gwamnati gwamnatin Najeriya. To a gurguje mu je ketare kafin To bari mu je zuwa ga jaridar The Guardian da ake wallafawa a Birtaniya wadda ta wallafa labarin da ke cewa ma'aikatar harkokin wajen China ta sha alwashin ci gaba da fafatawa har zuwa mataki na karshe da Amurka mm. kan rikicin harajin da yake tsakanin su. Wannan dambarwa ce ta tattalin arziki. Sosai kuwa ai san Trump ya labtawa kayayyakin China harajin kashi goma inda ita ma China ta mayar da martani ta labta musu harajin kaso sha biyar akan ana talabtawa juna haraji dai muna godiya hawa halin gwangwazo fiye da shekara kenan tsaffin ma'aikatan gwamnatin wato tarayyar najeriya waɗanda suka yi ritaya tun daga watan fabrairun shekarar 2024 na ci gaba da kokawa bisa rashin biyan su kuɗin sallama da sauran haƙoƙi wannan na faruwa sakamakon jinkiri da ake samu daga gwamnatin najeriya a kan sakin kuɗin da za a biya tsafin ma'aikata wakilinmu ismail karatu abdullahi daga abuja na ɗauke da rahoto a kai fiye da shekara kenan waɗannan tsaffin ma'aikata ke zaman jiran tsammani bayan shafe sama da shekaru talatin suna yi wa najeriya hidima Ƙungiyoyin 'yan fansho na ɓangarori da dama ne suka yi ta gudanar da zanga-zanga a 2024 da kuma farkon wannan shekara sakamakon rashin samun haƙoƙin nasu. Ƙungiyar tsoffin sojoji ta Najeriya da ta kasance cikin waɗanda suka gudanar da waɗannan zanga-zanga sakataren takwamrar awwal abdullahi aliyu ya bayyana cewa kudaden da muka nema a wannan lokacin gwamnati ta biya nan take to amma akwai sauran haƙoƙin wanda ba a biya ba kamar ni da nake magana da kai a matsayina na sakatare akwai wayannan kudaden har yanzu ba a gama biyan mu ba da sauran wasu allowance allowance ya kamata a ce an bamu wanda har yanzu ba a bayar ba muna nan muna ta biya a kai abin da ya fi ciwo babban kungiyar yan fansho ta kasar tuwa a ƙurya shine yanda gwamnatin tarayya ke barin bashin hakokin safin ma'aikatan yake taruwa a kanta mataimakin sakatare janar na kungiyar ahmed ibrahim garzali ya ce bai kamata a rika samun jinkiri wurin biyan ba duk wani wanda ya ritaya daga 2024 january zuwa yanzu ba a biya shi ba yana jira so ƙarin kudin pension daga 2007 to date kuma duka wani dan pension na contributory pension ya shafe shi tun 2007 ba a taba ƙarin kudi ko kabo ba dattijo aminu sale ahmad ɗaya ne daga cikin tsafin ma'aikatan da suka yi ritaya a watan fabrairun 2024 inda ya ce. Da mutum ya bauta a ƙasansa har na wurin shekara 30 zuwa 35 har ya kai yanzu a ce haƙƙinsa duka ran hana shi. To kaga wannan duk wani mai hankali ya kamata ya tausaya wa na irin mutanen. To sai dai da take mai da martani kan bashin 'yan fansho da ya taru kan gwamnati. shugaban hukumar fansho ta kasar omolola oloraran ga abin da ta ce a makonnin da suka gabata gwamnatin tarayya ta amince da fitar da naira biliyan 758 domin biyan dukkanin basin sukan da 'yan fansho ke bi wannan ya nuna kokarin da shugaban kasa ke yi wurin ganin cewa ba a ci gaba da samun jinkiri wurin biyan 'yan fansho haƙoƙinsu ba yadda ya kamata kuma a kan lokaci pension entitlement. Rashin ƙarin kuɗin fansho ga tsoffin ma'aikatan da ke ƙarƙashin sabon tsarin fansho na ɗaya daga cikin abin da yake ciwo tsoffin ma'aikatan tuwo a ƙwarya. akan hakan shugaban hukumar fanshon ta kara da cewa kamar yadda aka sani akwai tsofaffin ma'aikata da abin da suke karba na fansho bai taka kara ya karya ba a yanzu muna tsammanin yi musu karin da zai wadace su sama tsaffin ma'aikatan gwamnatin tarayya 250 ne ke tsammanin samun karin kuɗin fansho daga gwamnatin tarayya nan da watanni yayin da wasu karin dubbai kuma ke tsammanin samun kuɗin kuɗaɗensu na gratuity ismail karatu abdullahi abuja arafa hausa Ƙungiyoyin mata daban-daban na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kan zargin cin zarafin sanata Natasha Oduahin da ake yi wa shugaban ko kuma take yi wa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya yayin da wasu ke buƙatar saukar shugaban majalisar domin gudanar da bincike wasu kuma na nuna masa goyon baya ko a jiya sai da jami'an tsaro suka tarwatsa masu zanga-zangar wajen fesa musu hayaƙi mai sa ƙwalla bashir ibrahim idris ya tattauna da hajiya khadija suleiman saulawa wata mai kare haƙƙin mata kuma ga yadda zan zantawarsu ta gudana to hajiya khadija saulawa kin ga abin da yake faruwa a majalisar dattawan najeriya inda ɗaya daga cikin sanatocin majalisar mace take zargin shugaban majalisa da cin zarafinta a matsayinta na mace me za ki ce akan wannan dambarwa hakika abu ne da aka daɗe ana cin zarafin mata musamman ma in muka fito muna kan wasu mukamai ko muna kan nema to za ka ga a koda yaushe ita mace ana nuna cewa ita ba ta da daman da za ta yi magana a mutane ba ta da irin ra'ayin kanta sai dai kasance da abin da za a haɗi ita ta zama ɗaya amshin shata ko ta yi shiru ko kuma dai ta da abin da ake so a yi. To amma kuma in maka dubi tsarin mulkin kundin mulkin Najeriya mun san cewa doka ta ba maza da mata dama su fito a yi duk wani mulki da ake yi da su. to muna samun dama irin wa'annan kalubalen gaskiya sosai da sosai na cin zarafin mata a hana mu daman mu da muke da ita wadda za iya ba da gudunmuwa ana nuna komai cewa maza ne za su iya yi bayan kuma babu wani abu da zai yi nasara sai tare da mace. kina nufin wannan ba sabon abu ba ne? wannan ba sabon abu ba ne ba ko ba a majalisar dattawa ba abu ne wanda gashi ana fama da shi daman in ka duba da irin maciye ciyen zarafin da ake ma matsayin mata da yara a musu fyaɗe a gidajen aure a bautar da su a wuraren aiki in suna nema ya kasance sai an wahalar da su ko abu ma ta hanyar cin zarafin su ta hanyar cewa za a neme su da wani abu haka da sauransu. Kina nufin kin taɓa fuskantar irin wannan matsala? yanzu haka ina fuskantar irin wannan matsala ma ni a jihar katsina saboda ina neman shugabancin kujerar shugaban matasa ta majalisar jihar katsina to yanzu haka akwai wani sa na gwamna wanda yake maganin cewa shi in shi a ra'ayin shi ne zai ba da takara ba zai ba mace takarar shugabancin kujerar matasa na jihar katsina ba kamar ta wace hanya kike ganin za a magance wannan matsala ah, ta hanyar da za a magance wannan matsala a kundin tsarin dokar da ya bamu dama ta muna da damar da za mu mulki kuma muna da damar da za mu ka duk wani ci gaba da ake so a kawo sannan kuma a yi mamu adalci akan duk abin da ya kamata muna da haƙƙi a kan shi. Ajiya Khadija Saula mun gode sosai da wannan dama da kika bamu. To To an gaida Bashir Ibrahim Idris da Hajiya Khadija Saulawa. To karshen labaran kenan sai dai kafin mu salama bari mu je ga cikin muhimman kanun su. Tun da fara kun ji cewa babban hafsan sojin Najeriya ya karbi wata tawaga daga ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da Sanata Natasha na tsawon watanni shida kwana guda bayan da ta gabatar da korafi na zargin cin zarafi. Shugaban mulkin sojin ƙasar Gabon ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takara a zaben da ke tafi. shugabannin kungiyar tarayyar turai na gudanar da wani taro a brussels domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da kuma taimakawa ukraine to bari mu shakata da wannan تلفظ الله هو الرحمن الله هو المنان لا اله الا الله محمد رسول الله محمد از ذا الله از رسول To an gaida Yusuf Sami a cikin wannan